muna ainihin karatun littafin Asa'ul musallina na ainihin ashekh al'allama alqari an-nuhri muhammad siddiq al-musawi Allah madaukakin sarki ya masu musu da alheri a inda ainihin muke ƙarƙashin kuskure na goma sha daga cikin jeren biyar kurakuran da malam yake lissafawa dangane da ainihin masallata a inda yake itikadu mashru'iyyati tarki tanfisi wasu sun ƙudurta cewa shari'ar musulunci ta ce kada a share ruwan alwala da ke jika ko ruwan wankan janaba ko ruwan wankan haila har suke da an kai haka ta zaƙe game da addinin musulunci ta aikata abin da ba a so shi ne malam yake son ya nuna mana cewa a'a ba haka al'amarin yake ba lallai al'amarin nan a ƙasin gaskiya yana daidaituwa a kan halarci in kika wankan janaba ko kai wankan ainihin janaba ko kika wankan haila ko kai alwala ko kika alwala in ka sa tawul ka sare ruwan da ke jikinka ya yi daidai in kuma kabari bari babu laifi a kan haka abin da ake cewa tun da ya halatta in aka ga ɗaya daga cikin abubuwan nan ya afka da wani ka'aiki ka'aiki zarge shi da ya kuskure ba amma ina kuskuren yake da malam yake magana shi ne ka ga wani ya sa tawul ya share ruwan alwala bayan ya gama alwala ta haihu da faɗa ka ce ai wannan ruwan akwai a akwai ka eh ba a musu amma abin da ake ce maka shari'ar musulunci ta halartar da za a iya sharewa shi ne muka ji ainihin malam ya kawo cewa wasu kuma ma suka ce a lokacin ainihin wato sanyi shi ne za a iya yin haka banda lokacin zafi a takaice dai malam yake cewa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa za a iya tarewa din shi nan mun ga hadisin salmanu ko lokaci ya ƙure don haka sai mu ce fa an salman al-farisi daga salman al-farisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tawadda'a salman yake lalle manzon Allah yayi alwala faƙalaba jubbata sufin kanat alaihi sai annabi ya cire wata alkyabba ta so ta wul wadda take a jikin shi ma'ana ya cire ta ya cire ta kuma sai zan kamar ya juya ta ke ne habu ha waje wajahu sai ya share fuskar shi kamar ya cire ta sai kuma ya juya ta sai mai da cikin ta bayan ta bayan ta ya zan a waje sai wata sai ya share ainihin wato biha wajahu ya rinka ainihin share fuskar shi da wannan alkyabba malam yake hasanin wannan hadisi ne mai kyau akhrajahu ibn majah al-imam ibn majah sai fitar da shi a lamba hadisi na da da takwas. to jama'a kun ji don haka ya halatta a share amma qaul ibn abbas radiyallahu anhu ma an khalatihi maimuna qalat akwai wata magana da sahabi ibn abbas yayi wadda shi ibn abbas yake ya samo wannan magana daga ainihin wato a gaggan shi ita ce maimuna ko kuma innaki maimuna domin kalmar salatu bala hanyar uwa ko yar uwa ya kake ce hausa ke cewa inna duk da waɗannan kalmomin galibi kullum shi ne ma ba hausa ya biya ara gaggo inna ya dukko ya fundo ya wane ne duk kullum shi ne a taƙaice dai ibnu abbasin ya ce ya karɓo wannan magana da za mu karanta daga ainihin ita saudun hina bukasala min aljanaba maimuna take na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani kifa yayin da ainihin ya gama wankan janaba faraddahu sai manzon Allah ya mayar mini da karba ba kenan waje ala yanfudul ma'a sai annabi ya rinka kesa ruwa da hannunsa haka yana sa ainihin hannunsa yana kesa ruwa ko bai sa ainihin wannan tawul ko tsumma ba a sa ƙasa malam yake muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka ainihin ruwaito shi akhrajahu al-bukhari bukhari ya fi da wannan hadisi a cikin ainihin lamba hadisi na ɗari biyu da saba'in da hudu da muslim da muslim ta tahara a cikin kitabu tahara lamba hadisi na hamsin da tara shi malam ya ce to shi wannan hadisi wala yusidu illa jawaza zalika wa ibahatahu baya nuna komai sai dai halacci da kuma cewa shari'ar musulunci ta kyala mutum a kan cewa zai iya sheka ruwan da hannunsu ko kuma ya bar ruwan iya abin da hadisin yake nuna wa kenan wa anna tansifa cewa share ruwan da tsumma wattarka da kuma barin ruwan amrani muka sawuya ne al'amura ne guda biyu waɗanda suke da daidaituwa wajen hukunci wala afdaliyatu li ahadihima ala al-akhar babu cewa wannan yafi wannan ba za ka ce a bar ruwan ya fi falala ba ba za ka ce a share ya fi falala ba a'a da sharewar da barin dukkan su ainihin abu ɗaya ne malam yace qala al-hanafiyyuna mazhabin ahnaf mabiya al'imamu abu hanifa a cikin fiqh wa sauri da sauri wa malik da malik wa ahmad da al'imamu ahmad suka ce la ba'asa bi tamassuhi bi mindilin ba nahwihi ba'da taharat babu laifi mutum ya sanya almindil almindil shine hankisi ko tawul da duk dai waɗannan kalmomi ne waɗanda suke turanci ne wannan hankaci wannan tawul amma dai a takaice sai a ce mayani ko wani ma babu laifi ka sa ka sassare ainihin wato ka bayan kayi tsarki kamar al'ainihin alwala ko wankan janaba bal abdahu fi durrul mursari min adab a cikin littafin ad-durrul mursar shahararren littafi ne daga cikin littattafai na ainihin wato fiqh ai malamin ma yake ya ki diddiga wannan abin na daga cikin ladubba wato ladabi ne ma in mutum ya ainihin gama alwala ko wani abu ya kawo ya ainihin sassare ɗin. masu malam yake ka duba littafin addinin khalid mujallar na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu wannan nan jama'a musulmi yanzu duk abin da shari'a take nuna mana a ce idan shari'a ta ce yin kaza halal ne barin kaza halal ne in wani ya ɗauki ɗaya daga cikin halaccin nan ya babu zargi jama'a mun gane mun kawo misalin wannan a karatun da ya gabata su sahabbai suna ainihin tafiya a halin waɗannan ba za su iya yin azumi ba sai shari'a ta ce ta halatta amma dai waɗannan za su iya azumi shari'a ta ce babu laifi shi kenan suka ce ba sa aibanta junan to amma in haka ta faru a yanzu kai da ka ɗauki azumi sai da ana cewa kai ka cika zafin addini Allah ne kuma ya ce wa an ta sumu khairun lakum ba za ku yi azumin da zai shi zai fi alheri kaga anan a cikin kai azumin a halin ka iya ya zama alheri shi kenan kai kuma da ka ga ba za ka iya ba fa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ce laisa min albirri asiyamu fi safar sa shi cikin biyayya Allah mutum yana halin tafiya kuma ya ɗauki azumi shi kenan ka ga ake a halin tafiya in ya zan azumi zai galabaita ka to bai halarta kai azumi ba in kai ka saɓa na Allah kai kuma da za ka iya yin azumi ɗin to kai azumin shi ne abin da yake alheri gare ka to duk in mutane su ya waye game da waɗannan abubuwan sai kaga an daina zargin juna amma saboda wani ya yi kaza wani sai wai wani san sai ce wai ai wani da ya kaza wai kaza din zai kawo tashin hankali me zai kawo tashin hankali ko abin da kai an gasa nama ne wannan aka gasa ainihin nama naman ne naman sa wannan aka gasa nama naman ne naman kaza za ka ce to kenan naman sa shari'ar musulunci kur'ani hadisi sun halatta naman kaza hadisi ya halatta duk wanda kake so ɗauki ka duk jama'a sai suka ɗauki naman sa suna ci sai mutum ɗaya sai ɗauko naman kaza yana ci ba shari'a ta halatta ba to shi kenan daidai wa daida kenan ka a ce a ah, kai ya za ka kawo tashin hankali me ya tashin hankali ba na gane wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu الثانية عشرة الثاني ashar kuskure na goma sha biyu daga cikin jeren jiyar kurakuran da malam yake faɗin cewa masu sallah suna ainihin yi tarku ahadu arkanul wudu'i barin ɗaya daga cikin rukunan alwala farallan alwala sai ka sani a cikin fiqh an ce farallan alwa guda bakwai ne to ɗaya daga cikin farallan nan in mutum ya ki aikatawa wannan mummunan kuskure ne da zai iya kai ga ɓata ainihin ibada to sai dai kuma malikiya a nan sai sun ɗan yi haƙuri kaɗan domin za su ji farallan da malam zai kawo ba su kai bakwai ɗin ba ko cewa arkanihi farallan alwala ko rukunan alwala an niyyatu akwai niyya wa mahallu halqalb duna talaffuzi yake niyya ka azuci ne ake yin ta ba da baki ake lafazi da ita ake furta ta ba wa ghaslul wajhi da kuma wanke fuska farilla ta biyu kenan wal yadaini da wanke hannaye farilla ta uku wa mashu ra'si da kuma safar kai farilla ta hudu wa ghaslul rijlaini da kuma ainihin wanke kafafuwa guda biyu farilla ta nawa kenan ta biyar kenan sai ce wa tartibu bainahum alama da karna da kuma ainihin wato jerantawa tsakanin waɗannan abubuwa kamar yadda ainihin kaji mun faɗi kenan yanzu ka ga ya lissafa ne farallai guda shida ko domin ya kai maliki abin da za ka ji an cire maka shi ne ne ainihin wato ɗawa ko waddalku ko ɗawa to wannan wa tartibu na din nan shi kansu ba duka malamai ne ma daga cikin malaman salafiyya masu ka amince ba domin an samu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala ba wai a jere haka ba sai ya zo ya tara ya wanke hannun shi ya wanke fuska ya ainihin shafi kai sannan ya dawo kuma sai ya ainihin kurkura baki ya shaƙa ruwa ya zo ainihin ya yi kaza ma'ana sai ya zama tsakanin su kansu farlan sai zan ba lallai ya jeranta su ba ya sa jerantawa tsakanin farlan din in ya samu daidai ne in ko bai samu ba lallai bane ka je kai karatu karanta littafin silsilatul ahadith sahiha mujallad na farko zaka ga gamsashe kuma cikakken ainihin bayani insha Allah ta'ala shi sa da mutum zai zo alwala a yanzu shi nan sai da ya gama wanke hannun shi ya kurkura baki ya sha ƙarya ya fyace sai ya fara wanke hannayen shi jira'an shi sannan ya shafi kansu ya dawo da safa sannan ya zo ya wanke fuskar shi sai ya wanke ƙasa shi bai laifi ba ina fatan mun gane yawa matsala ce yadda ko dama su kansu malaman suke sun yi saɓani a kai wannan kun ji sai malam ce wa mimma yu'safu abin ta kai shi shine anna ba'da nisa'i akwai wasu mata musamman 'yan duniya kenan yanta ni'na an gasli ba'adul fara'idul mazkura wasu mata suna ƙin wanke gaɓoɗinsu na farilla waɗanda aka ambata ɗin nan kalwajihi wata mata kawai sai ta wanke fuskarta nazaran lima yasna'anahu ya ba'anahu min zinatin saboda wai za ta dubi irin adon da ta saba a fuska yanzu a ƙasar larabawa da turawa akwai shagon kaskas kawai mace za ta je ta zauna ne a tsaya a cika wani ɗan ƙaramin inji ya bi fuskarta duk inda wani tabo da dabbara dabbara da wani tudu da gangara yake a bi a kankare shi tukuna ma'ana a kanal bikin ɗin fuskar tas sannan sai a kawo hoda sai a shafa sai hoda sai ka mai da fuskar iri ɗaya sannan sai a kawo wani ɗigo ko a gefen hanci ne ko a gefen baki ne duk dai tsarin ado ne suke da annashuwa to wai saboda irin wannan adon da ta ga ta je ta zauna wajen awa biyu ana mata ado a fuskar da kuɗi da ta kashe to yau za ta zo alwala ta yanka fuska ko ta ƙota la fuska warra wasu matan kuma ba su sa ta kansu me yasa da an na haka kone su hali kayyar saboda kan zai zama a halin an yi musu kai shi ne ainihin wato abin nan da suke yi tamin da suke yi kona kai da ake cewa au tasriha ko kuma kan zai zama halin an taje shi an gyara shi an safa musu mai dafa'at ha aglama inda ha min malik ka bayar da kuɗi mafi daraja da ke wurinka ta ƙona kanta ko an yi an yi mata kaskan an gyara mata fuska sai ka ga yansa kuma za ta zo ta shafa ruwa a kan wannan kai ko kuma a wannan fuska malam yake wala adri kaifa yajuzu lahunna wudu'un kaifa yajuzu lahunna wudu'un ba'da tarki fara'idihi wa arkanihi ban san ta yadda alwalarsu za ta zanta halatta ba a yayin da ya zama ainihin sun bar farilla daga cikin farillai ko rukuni daga cikin kuma rukuni na alwala din za a alwala ta halatta ma'ana yanzu dama ma ana magana yiwa a lawar yin haka ma da ke bai halatta ba wato laifi ta yi alwala kan dama alwala ba ba amma abin da ta aikata shi kan shi laifi ne alwala ta kuma ba ba walita alama tilkal mar'a malam yace wannan mace ta san cewa annahu la wudu alaha lallai fa babu alwala gare ta da annaha lam lam tastawfi arkanahu dan ba ta cika rukunan alwala din ba بقوله عز وجل سبب ألا مبوا بأوكك ياتي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أنا آية من فسرت ما كنت بيوتكم هو بياني أتقيت دي ألا من أوكتين سلفي يكي يا كوني مني إذا كنت نيسي ذاكي صلى wannan ainihin abin da ayar take cewa kenan ba wai idza kuntum ila salati idan kun tashi sallah ba sai ga mutum dan kala kato bakin tukari zai jin larabci bai iya sallar ba bai iya ibada ba shi kanshi karatun alqur'anin yana karanta qur'anin ne ba daidai ba amma wai sai ya kabbarta sallah tukuna sai sannan sai alwala an ka tambaye sai sai sai ai Allah ce idza kuntum ila salati idan kun tashi sallah a'a ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati ya ku mu'minai idan za ku tashi zuwa ga sallah ma'ana kafin zuwa ga sallar kafin a shiga sallah ake alwala saboda iza ta taso ta taso ma bi a gabanta haka ka'ida take iza qara'ata alqur'ana idan za ka karanta alqur'ani wannan ita ce fasara da ke daidai amma abin da kai shi sai zama har cikin malaman qira'a akwai da suka ɗauki ma'anar iza qara'atal qur'ana in ka gama karatun qur'ani fasta izillahi sannan sai ka nemi tsari don haka mutum ya zo kai sai dai bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar sannan sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka shi wai me yasa wai Allah ya ce ne in an gama karatun alqur'ani sannan ai ayyuka wannan kuskure ne karanta littafin ainihin wato annasar fil qira'at al na al imam al jama'a mun gane wannan a ƙarshen gaskiya abin da yake ma'anar wannan aya insha Allah ya ne idan za ku tashi sallah fafsilu wujuhakum sai ku alwala ya za ku yi alwalar ya Allah yake ku wanke tufafunku wa aydiyakum ila almarafiq sannan kuma ku shafi hannayenku zuwa ga gwiwoyin hannaye wato ku wanke hannayenku zuwa ga gwiwoyin hannaye za a wanke hannu baki ɗaya har a zo a haɗa da ita kanta gwiwar hannu ɗin ya zo a cikin hadisi kyakkyawa wanda al'imamu dara kutun ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wanki na musamman yana tukkirza yana tukkiɗa gwiwar hannun shi ɗin saboda wuri ne da lum'a zai iya faruwa Ya shi yasa an ka zo kana cikin wanke hannayen sai ka kula ka ba da muhimmanci game da gwiwar ka ɗin nan Allah maɗaukakin sarki yake wanka hu bi kanku kuma ku shafe shi ku sai ce bi ru'usikum in kuka tashi ku shafi kanku sai ya kawo wata ba wannan ba ta ɗauki magana guda biyu wadda ɗaya daga ciki malam ya ba da muhimmanci a kan magana ta a wannan littafi ita ce shin wannan ba ta ainihin tabi'iriya ce da ke nuna cewa za a shafi wani ɓangare ne na kai ko kuwa wannan ba ba ta fa'idantar da haka ya zama za a shafi kai gaba ɗayan shi shin wannan ba ta mulasaka ce eh ina ma'anar ta ainihin mulafaka ita ce za ku shafi kanku kuna masu gamawa da wani abu me wannan abin shi ne ruwa idan da Allah sai yake kai ku shafi kanku sai ce wam sahuru usakum ku shafi kanku amma sai ce ku shafi kanku da to ne da ruwa ne hadisi ya fasa ma'ana a ce in har ka gama wanke hannunka na hagu ba kawai wannan ragowar laimar da ke jikin hannayenka za ka shafi kanka ba a'a sai ka ɗibo ruwa na musamman wanda ruwan shi ne za ka sa ka goga wa ainihin kanka ina fatan jama'a an gane ni shi ne sai yake cewa wa arjilakum haka nan kuma kafafuwan ku wanke su ilal ka'abaini zuwa ga idanuwan kafafuwa guda biyu wannan ainihin wato aya ta zo cikin surati ma'ida aya ta shida kamar yadda muka bayani a ɗazu mun bayyana bayanai da ɗaya bayan ɗaya a ƙarƙashin wannan aya malam ya kawo ne don ya tunasar da mata da ke kin wanke fuskar su ko su kisa ta kansa saboda wasu yan gayu ne sun yi kwaskwarima wala salata laha malam yace kuma har wa yau da irin wannan mata da ba ta wanke kanta ai ba ta wanke fuskar ta ba ta shafa kanta ba ta da sallah da qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda magana annabi da yake la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah ba zai karɓi sallar ɗaya daga cikin ku ba a ahdatha matuƙar dai wannan mutum ya ainihin hadasi hatta ya tawabba a hasu ya yi alwala duk mutumin da yake da tsarki ko ya je ya tusa ko ya fitsari ko ya kashi ko janaba ta same shi ko haila sun ya sake ya sallah a haka to sallar shi ba ke ba domin ne domin waccan alwala ta karya hasu ya zo ya wata alwala muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan haka ake karanta wannan ruwa suna yin kuskure suna cewa muttafiqun sa'un din yazo ce muttafiq a'a muttafaq muttafaqun alaihi wannan hadisi na lamai sun haɗu a kansu kuwa malam ce akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladin farko shafi na 189 da muslim da muslim a cikin mujalladi na uku shafi na 100 da ainihin a hudu waɗannan su ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka haɗu a kan rawaito sai malam ce wa abu dauda abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi na sittin wa turmiji da turmiji a lamba hadisi na saba'in da shida wa ahmad da al-imam ahmad a mujallar na farko shafi na ashirin da biyar da shafi na ainihin arba'in da uku min hadisi abu huraira radiyallahu anhu a cikin hadisin abu huraira allah ya kara miki yarda jama musulmi kun ji wannan don haka mata ce a gyara wannan kuskuren duk sanda aka zo ana maka nasiha kamar da muka faɗi makon da ya gabata dai kamata ya tsaya ka dubi gaskiyar abin da ake dura maka ake faɗa maka kai ka bi haka Allah yake allazina yastami'una alqawla waɗanda ke jin zance maganan nan da aka zo wa'azi ne ake cikin faɗa ake cikin lumana ake Allah da yake allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu in har suka saurari magana sai su zaɓi mecece abin da ke da kyau daga ciki sai su ɗauka sauran kuma su yaƙi ne wa'azi ne wa'azi ya zo kaddara a cikin wa'azin ya sa kalmomin habaiki da bakan magana da zage-zage da kaza da kaza yi kokari kai ka yaƙi ka tun da shi ya kasa yaƙa shi zuciyar sai ka ɗauki abin da yake mai kyau daga ciki sai ka ainihin ya fa'ida sai ka fa'idan tudu shi ne yake allazina yastami'una alqawla a ahsanahu waɗanda in suka ji magana sai su bi abin da yake daidai mafi kyau daga cikin ainihin magana وهم مسلمين من غانا من بسيطه الخطا الثالث عشر تذكر نجوم ساؤكو استحباب قراءة سورة القدر صلاة بعد الوضوء وشفك في يوم السهدي من أمك على الولاء يكرم أبنا إنا أعطيناك الكوثر فإنا إنا أنزلناه ولكن إنا أنزلناه قفا أكو باين الولاة وين حكم السهدي وما لم يكن أعوانا ذكر بعض الفقهاء وثم لمن فقه ثم فإسوا annahu yundabu qira'atu suratul qadr salatan ba'da al-wudu'i cewa mustahabbi ne an so mutum ya karanta inna anzalnahu kafa uku bayan ya gama alwala lima wuya an ano malam ce saboda abin da aka ruwaito wai daga ano haka ake fassara irin wannan a tsantsar larabci na malaman hadisi in suka ce ruwiya ko hikiya ko kila ma'ana suke ginin wannan ba da labari a kan harafin da a kan fi'ilin da ke nuna ba an baki wanda ya ruwaito ba wani ka zo da hausa sai ka ce wai an ba da labari don galibi ba hausa tun farkon magana in ya so na kasa ta in ya ce wai to shi ke na riga na kasa ainihin wannan magana ke to haka ruwiya abinda da aka ruwaito an anasin daga anas cewa wai anas radiyallahu anhu فيما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتكين أبن لكي أنا في بنجل تاو النبي سوى النبي وياكي من قرأ في أثر وضوئه وأنا كما يزن في أثر وضوئه الحمزة إن أكثر كما تتزن من قرأ في أثر وضوئه وند أكثر الولش يكرنت إنا أنزلناه في ليلة القدر واحدة كان من الصديقين in ya karanta ƙasa ɗaya ƙarshen alalashi ke zai zama cikin siddiƙai ko sami daraja irin ta abubakar da ne mutum dama hadisin da inganta ba kai romo hmm, akwai romo wa man hamar rasaini wanda ko ya karanta ta har so biyu kafa biyu fi ba su biya ne su haɗa'i shi kenan sai a je a rubuta shi a cikin kundin waɗanda suka samu darajar shahada yani mutum ina aiki zai hadisan ƙarya fa wa man qara'aha salasan wanda kai karanta kafa uku yahsuruhu Allah masdar al-anbiya'i shike ne za su tashi riko da annabawa kai matsayin su daya romo malam romo a ƙasa malam yake unzur al-maqasid ka karanta littafin ka duba littafin al-maqasid al-hasana alam da hadisi na 425 wa kasfal khifa da kuma littafin kasfal khifa na al-ajluni cikin ainihin mujallar na biyu shafi na 271 wal asrar al marfu'a da kuma al marfu'a a cikin shafi na ɗari biyar zuwa 356 jama'a musulmi kun ji wannan hadisi malam yake qala sahawi babban malamin hadisi al imam sahawi al majirin hajar ne ne littafin bulugul maram to wannan almajirin su yake hadisi qira'ati inna anzalnahu aqbal wudu ila aslalahu hadisin cewa a karanta inna anzalnahu a ƙarshen alwala to ba shi da asali a sha ƙasa shi ne malam yake taqaddama fi sabiqihi mun gabatar maka da inda zaka je ka duba a shi ya sake cewa ka duba addinin al-khalis mujallal na farko shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu wannan maganar da shi al'allama abu abdurrahman sahawi ya faɗi cewa wannan hadisi bai da asali al'allamatu muhammad nasiru al albani a cikin silsilatul ahadith da'ifa jammadin farko da ya kawo wannan hadisin sai ɗauko maganar sakawi sai kara ta daga baya sai ce sai na gano cewa hadisin yana da asali maudu'i wannan yare ne na malaman hadisi in aka ce hadisi bai da asali ana nufin bai da isnadi ba a ma san waɗanda suka ba da labarin ba malam muhammad nasiru dinin albani sai ya ce ya ɗauko daga sakawi sakawi ya ce hadisin bai da asali ana nan a kwana a tashi sai muhammad nasiru dinin albani cikin bincikensu sai ya gano a'a ga waɗanda suka ruwaito hadisin amma san su amma ya ne sai ya ce don haka hadisin ya zama maudu'i ba la asula lahu ba wannan magana a wurin malaman hadisi dole akwai bambanci domin la asula lahu shine hadisin da ɗungurungun bai da tushe ba a ma san ta ina ya fito ba to amma wannan an san ta idda ya fito in aka ce ta wurin waye sai a ce ta wane ne matsaryaci duk da haka dai yana nan akan hadisin ya mutu amma ana son a nuna maka yadda ake tsarin aikin ne a ilmanci haka ya tabbata a mujallabi na farko ya sake zuwa mujallabi na uku ya sake tattauna wannan mas'ala a takaice makon da ya gabata ai mun karanto abubuwan da suka tabbata ko na daga abubuwan da suke daidai ne game da abin da ya shafi alwala ko in idar na addu'a alwala ina jin mun karanta makon da ya gabata ko cewa ainihin aka zo alwala a farkon ta za a yi bismillah a ƙarshen da za a yi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al ko kuma kai riwaya hakim da ibnu sunni ingantacciya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka bayan waɗannan guda biyu abubuwan da suka tabbata kenan amma wannan cewa za a karanta ayatul kursi a inna anzalnahu a ƙarshen alwala in mutum ya kafa ɗaya zai samu darajar siddiqiyya ma'ana fa darajar su ɗaya da abubakar siddiq ma'ana darajar su ɗaya da maryam uwar annabi isa darajar su ɗaya da aisha matan manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta ta kuwa kafa biyu bayan alwalafa shi nan sunan su da na hamza zai zama layi ɗaya hamza fa asadin min lahi zaki cikin zakokan allah sannan in ko mutum ya karanta ta kafa uku shi kenan shi daga nan kuma Matasa su da annabawa ma'ana zai tashi ranar alkiyama maskaral anbiya'i inda Allah zai tashi annabawa darajar su da annabawa yasa hadisan ƙarya ta ga cewa malaman bid'a sun fi son su saboda na ce mafi zaƙi gare su domin za ta gina irin waɗannan abubuwan na romo da ƙarya da falala shi kenan sai ka ga ana ta samun kuɗi ta wannan hanya yanzu don Allah a ce ga wani abu nan da nan na kayi za ka samu kafa ɗaya daraja abubakar siddiq da ka sake ya kai biyu nan daraja irin ta hamza shahada'u da ka ya kai uku nan daraja ku ɗaya da annabawa ba na annabi ya san in ce sa za ka ga duk eh, malaman ɗariƙo da sauran irin waɗannan abubuwa ne masu daɗi in kana karanta a cikin ɗariƙa za ka ji a ce da yi kaza za ka tashi matsayin annabawa da yi kaza matsayin annabawa da yi kaza matsayin annabawa haba jama'a annabi ya fi ƙarfi ko da kake faɗin haka ɗin nan a san da kake faɗi ba kana faɗin wannan maganan ne da tunani ba wani abu da wani muridi zai yi ya kamo darajar shehinsa haka fa suke a wurin aƙida duk wani shehin yana magana yana ganin ba za ka taɓa kai darajar shi ba kai amma kuma yana ba ka roman kuma za ka kai darajar annabawa to abin tambaya shi ne da shi shehi da annabi wa ke gaba annabi to in yana ganin ba za ka kai darajar shi ba shi da yake kurti to ina kuma darajar annabawa yasa a san annabawa jama'a annabawa ba abin wasa ne sun fi ƙarfin a misali ne amma mutum ne ya tashi magana sai ce ai kaza daidai da ubanki ko kaza daidai da uwarki akwai alamar reni akwai alamar bai san darajar su ba biyu mas'alatin fi har ya yace ga wata matsala wadda yake malamai sun yi saɓanin maganganu a ciki wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza ita ce ne maskur ra'asi shafar kai shafar kai bayan malamai sun haɗu a kan cewa shafar kai bai farilla ce daga cikin farillan alwala amma sai suka yi saɓani a kan cewa duka kan ya kamata a shafa ko ko wani ɓangare na kai in aka shafe shi ya isa za a iya shafa a kan rawani ko ba za a iya ba a halin tafiya za a iya yi ko hadda zaman gida yasa yake matsalar nan akwai saɓani a kanta كثير من الناس يكتفون في مسح رؤوسهم بمسح بعض الشعر بمسح بعض الشعر او الشعيرات yake da yawa daga cikin mutane suna takaituwa wajen safar kansu ko su shafi wani bangare na kai ko kuma sai su shafi wasu ɗan gasu suka kaɗan a kan kai ko mutum ya ga in dai ka shafi abin da za a kira shi jam'i mafi ƙaranci in dai ka shafi gashin da za a kira shi guda uku tunda a larabci daga ainihin uku zan iya fara to mafi karancin dai ta shafi gashin da aka kira shi uku yayi wa yahtajuna fi zalika bi qawlihi ta'ala sai suka fahimta da maganar Allah madaukakin sarki akan haka da Allah yake wan tahidu ru'utukum ainihin sa ruwa ku shafi kanku kuma wannan ainihin aya ita ce gabatar aya ta shi da cikin surati na'ida ala annal ba huna litabidi sai irin waɗannan mutane sai su ce ai wannan baɗin da Allah yake wan tahidu ru'utukum tana nuna tabi'idi ne wani sashin kai ma'ana da ba ka fassara ta da hausa sai ka ce Allah yana cewa wani taho bi ru'usikum ku shafi wani bangare na kanka to haka suke fassara ainihin wannan aya din a ƙarƙashin wannan ta su da suke cewa ma'ana aya shi ne a shafi wani bangare na ainihin kai la yaktabi wujuba ta'mi wujuba ta'min ar-ra's bil mafi sun ce cewa to wannan aya kenan ko wannan hukunci baya hukunta wajen a galo kai baki ɗaya a shafe shi wani ce wa huwa mazhabu abu hanifa da shafi'i wannan shine mazhabin al'imamu abu hanifa da kuma ainihin shafi'i ma'ana akan haka waɗannan manyan malamai suka tafi kan cewa in dai ka shafi wani ɓangare na kanka ya isar da ka taɓa so su kawo wannan hujja ko kuma wasu hujjoji waɗanda mai yiwa za mu ɗan tattauna a kan su shi kenan sai su ainihin ce wannan ya ishe su hujja wa shafi'i fil aya al shafi'i ma da ya zo fassara ayar cewa inna man masaha min ra'sihi shay'an faqad masaha bi ra'sihi haqiqa wanda ya shafi wani bangare na kansa ai ya shafi dai kansa lam tahtamil al-ayatu illa hadha shafi iya ce kuma aya ba ta ɗaukar wata fasara in ba wannan ba iyakar fasara karatu ke ne kawai da ta shafi wani bangare ya wa huwa azharu ma'ani ha yake wannan ita ce fasara ko ma'ana mafi bayyana ko mafi daidai hau masahar ra'asa kullahu ko kuma mutum ya ainihin shafi kansu duka ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس كله yake sunna dai ainihin wato ta nuna cewa ba lallai ba ne na mutum ainihin ya shafi dukkanin kansa ko kun gane me yake isara zuwa ga sunna saboda annabi yakan ɗaura wani lokacin sai ya ainihin zan ya burtso gashin makankaɗar shi gashin gaban dokin shi sai zan gashin ya fito waje sai annabi sai ya shafi wannan gashi da ya ɗan leƙo sai ya ƙara fasafa a kan rawani sai imamu shafi yake ka ga nan sunna tana nuna annabi ya taƙaitu a kan safar wani bangare ko na gashin kai ko ke to shi ne sunna ta nuna ba lalle ba ne sai an shafi duka ka ji magana biyu ko ke wa idza dallatu sunna ala zalika in ko har ya zan sunna ta nuni ga haka cewa ba lalle ba ne a shafi dukkanin kai fa ma'ana al an anna man masaha shay'an min ra'sihi ajza'ahu to wani ma'anar wannan aya duk wanda ya shafi wani abu na daga kansu to wannan safa ta isar miki a ta yake ka duba al'ummu ta al'imamu shafi'i mujalladin farko shafi na arba'in da ɗaya al'imamu shafi'i ƙwararre ne gogagge ne daga cikin ainihin malaman fiqh mahaifiyarsu ta haife shi yana maraya wato mahaifinsu ya rasu tun yana ainihin imamu shafi'i tun yana ciki ya kace mahaifiyarsu mace ce macen alheri ita wai burinta ina na ta haifi malami na kuma wannan mata ta saba wa 'yan matan zamani yanzu ita sai ta ce oh na ma a cikin haifi injiniya ko lauya ko darakta ko famsa oh Allah ta dai zan haifi shugaban ƙasa burin su kenan ne to amma ita imamu sha'uwar imamu shafi'i addu'ar ta a Allah ya sa ta haifi malami shi ne ta zo ta haifi wannan al'imamu shafi'i ya je wurin koyon karatu wurin malaman makka har shi ne karatu ya karatu ya taho madina wurin su imam malik ya zo ya zama ƙwararre gogagge a larabci a hadisi a fiƙi a ƙur'ani shi nan sai ya zan cikakken ainihin malami Allah ya cika masa burin ta kenan to sai dai kuma ba ta gan a matsayin yadda ta so ta gan ba don ta riga ta rasu kafin ya zama babban malami ina fatan mun gane to shi ne ainihin da ya tashi ya rubuta littafi malamai suka ce shi ne ya sa wa littafin al'ummu wato don ya zan tunawa da mahaifiyarsu wato shi canji littafin sunan shi baba ko inna mun fahimta wannan dalili da malamai suka kawo na sanya wa littafin al'ummu al'ummu kenan wasu kuma suka ce a'a ɗaliban su ne suka sanya wa littafin al'ummu saboda a ciki an tattara littattafan da dama a ciki waɗanda ban da littattafan fiqh da littattafan hadisi an kawo littattafai da dama an haɗa a ciki don haka su ɗaliban suka kira littafin al'ummu wallahu ala ala ayi halin da littafin ummu al shafi ya rubuta shi manya manyan mujalladai ne guda biyar ciki ike da fiqhu da matsalolin hadisi da larabci da gado ta ji irin take-taken yadda imamu shafi'i yake rubuta shi ma'ana in ya zo kan matsala ko ya kawo kaza ya kawo kaza waɗanda yake ganin ba ka amince da wannan matsalar ba ya ɗan yi rabbi ya tura magana su sannan ya dasa ainihin tashi kuma mun gane wannan da kyau ko shi malam ya ce wa sawabin madina milu ilaihi amma mu su muhammad siddiqul minsawi gaskiya ko abin da yake daidai wanda za mu karkatu mu koma zuwa gare shi wani amalu bihi kuma abin da yake daidai shi za mu aiki da shi annal ayata yufassiruha fi'lun nabiy sallallahu alaihi wa sallam ita wannan ayar aikin annabi shi zai fassara mana ita Allah da ya ce a shafi kai ko to bari mu kan ja da baya kaɗan mu gayyato sahabbai ku zo ɗaiɗai da ɗaiɗai ku mana alwala annabi ku nuna mana ya annabi yake shafar kai to yadda annabi yake shi ne ma'ana ayar ko ce wa huwa tawbihun wa muqayyadun laha wa muqayyidun laha wa huwa muwaddihun wa laha domin aikin annabi shine yake sharhin ayar kuma shine ke kayyade abin da kake ganin ko yana da faɗi ko yana da tsinkewa da aikin annabi dai shi zai fassara ta وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاثة طرق ya ainihin wato tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama annabi na shafar kai ta siffa uku ko ta hanyoyi uku kai guda uku al'ula hanyar farko mafi jami'in ra'ayi shafar dukkanin kai yayin da ya zama annabi babu rawani a kan yana shafar dukkanin kansu gaba ɗaya ta ji kaifiya ta farko me dalilin ka siddiq al-musawi yake fa an abdullahi bin zaid daga abdullahi dan zaid anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masaha ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bihima wa adbara abdullahi dan da sahabi ne yake lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi alwala da ya zo shafa kansu sai ya shafi kansu biya daihi da hannayensu duka waɗannan yatsun hannayenka ko hannayensu sai ainihin agwa masu sai a shafi kai yake ta akbala bihima sai annabi ya fara daga gaban kansu ya sanya hannayen nashi a gaban kansu ya fara daga gaba wa bara sannan kuma ainihin wato sai ya baya ya tafi har kewa kenan haka da waɗannan hannaye yanzu ka ga wannan hadisi na nuna mana ashe ko da kai da ta yadda za ka shafi dukkan kanka kar ka riƙe hularka da hannu ɗaya hannun hagu ka dangano ruwa kuma ka murmura kanka haka duka a'a ba kai ba ka ji yadda aka ce hannayen biyu za ka haɗa su ka fara daga gaban kanka ko kai baya sai ya ce ma'anar wannan magana bada abu muqaddami ra'asihi annabi ya fara daga gaban da gaban kansu thumma zahaba bihima ila qafahu sannan sai tafi da waɗannan hannaye ila qafahu wani ya taɓa fasara biyu da wajen shekara goma sha biyar a unguwar na aka yi rikici da wai ila ƙafahu har zuwa ƙafai da annabi ya fara tun da gaban kansu haka sai ya har zuwa ƙafai haka ce ko kwatanta mana ila qafahu ka gani duk wannan fasara ce ta gardawa gardawa in suna karatu in suka ga wata kalma a ƙur'ani da ke kusa da kalma hausa sai su ɗauko hausa sai su fasara ƙaunar ludda sai ce mutane sun yi ƙarin luddaya ƙaunar ludda ko mutane sun yi ƙarin luddaya ka ji fa to sai yaya da suke ƙarin luddaya ka ga duk wannan shirme ne haka ila ƙafahu ila ƙafahu ai zuwa ga ƙeyarki an gane ku yawwa haka al'amarin ne yake kalmar da ta zama wani abu a wani yare in ka ɗauko ta ka ta wani yaren ko ta ga ainihin ta zama yabo ko ta zama zagi yanzu dubi tsakanin bahaushe da bai rabe akwai kalmomin da in rabe yayi sai bahaushe dariya sai ga wannan kalmar kamar wani abin dariya ne a wurin kuma tana ɗaukar wata ma'anar ne da haka bahaushe ne da ya ji an ce ƙafahu ne to ƙasa tsoya ke ne tsoya ko ƙasahu annabi ya fara daga gaban kansa har da ya kai tsayarsu da waɗannan hannaye da kuma sannan sai annabi ya dawo da su hannayen ilal makamin lazi da Aminu. wurin da ya fara ne mutum wallahi ka tantu su sahabbai duk karatun ka baka iya jawabi irin na sahabbai ba domin su larabcin su irin larabcin alqur'ani suke larabci ne mai sauki ka duba da ya maka magana a dunkule sai ce me ya kai bobawa ne me ya baka fahimta ba sai ce bari a maka dalla dalla ai ya fara daga gaban kansu ne da hannayen ya tafi ta takanas har sai da ya kai shi sannan sai sake dawo da hannayen nashi da safa har zuwa inda ya fara haka ake yi jama'a mun gane wannan da kyau yanzu malam yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da a mujallad na farko shafi na 232 da mujallad eh, da shafi na 233 da muslim muslim ya fitar da shi a mujallad na uku shafi na 121 wato a juz'i na uku wa abu dauda da al'imamu abu dauda a cikin lamba hadisi na ɗari ɗaya da sha takwas da ɗari ɗaya da ainihin wato sha da turmuzi turmuzi a lamba hadisi na talatin da biyu zama musulmi mun gane wannan da kyau ko wasu na cewa wai yaya ake bambanci ya bambance tsakanin shafi din nan da ainihin lamba hadisi a'a gaskiya kamar da nake gaya mana wannan harka ta hadisi wato abu ne wanda da an koya maka shi kenan da ka gani kai ka san yadda harkar take da an yi hujja da littafi kaza ko an ce shafi ko ba a ce shafi ba in shafi ne ka gane da an yi hujja da littafi kaza in lamba hadisi malamin ya faɗa ko ya ce lamba hadisi ko bai ce ba kai za ka iya gane kaza lamba ce hadisi na kaza amma wuri za fa to shafi yake isara zuwa gare jama'a mun gane wato wani abu ne kamar matsori ne in ka je ka koyi tsira ka koyi tsira akwai abin da sai dai kai naka ga an yaya ake ai haka abin ya riga zama jiki gare ka kai zama mun gani yanzu ba ganin telolin da telolin da kai in aka zo yau sallah in ya kalle ka kai shi kenan sai ke tafi kuma sai a ɗinkin ya zama daidai saboda haka profession ɗin teloli yake a da ba ta gwaji amma yanzu fa sai an gwada ka a ce kaza ka ɗaga wuya a sa to yayi haka eh, to amma na da sai ba su auna duk wannan kanonin ba kuma sai su huda ya daidai me yasa saboda a haka suka koya to sai kuma yanzu ka koya sai an gada kaza sai an karkace kaza sai an daga kaza sai kuma in baka gada din nan ba zai yi ba haka harkar hadisin take in ka riga ka koya kawai sai dai da malamin ya ce kaza sai ka gane kaza safi ne a'a kaza ka ba safi ba ne lamba hadisi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ya jama'a kun ji wannan ita ce tausiya ta farko shi ne kullum abin da muke bayani wallahi mutanen ƙasar mu suna da buƙatar gaskiya a je a bayyana musu malaman najeriya su ne suke zama matsala ga addinin najeriya abin ta kai ko waɗanda allah ya tsari me yasa za ka ga su ba su karantar da jama'a ba ran da kuma aka karantar su ran nan ne za su haɗa kamiti, ran nan za su haɗa rabbi ran nan za su ce za su yi rubutu ba san me yasa ba ku karantar da jama'a ba duk inda aka taru za a karanta wa mutane qawaidi ne ahalari ne tsira'a tajwidi hadisi larabci sai ga mutane sun taru a'a to sai ka bar mutanen garin ku ko mutanen anguwa ku ka karantar da su addini ko suka ji a rediyo ko suka ji a talabijin ko suka kama kaza ko suka karanta kaza ko suka fara aiki wai kuma a lokacin sai ka zo ka ce za ka yi rabbi tun farko ai jama'ar ka ce ba ka karantar da su da wani bai zo ya kautar maka da su daga yadda kake son ka gamsu jama'a musulmi mun gane wannan da kyau wannan ainihin kwatancen duk da muke yi muna gaya wa jama'a da albishirin in Allah ya so kamar yadda muka yi kasar na bidiyo muka sa musu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha muka sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama a aikace haka za mu zo mu kasar na bidiyo a zo a siffanta alwala ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tafiya ce tafiya a zo a kasance yaya ake wankan janaba sannan kuma sai a zo a yi magana a kan janaza ya ake wankan gawa ya ake shirya wa gawa littafani ya ake ainihin saka gawa a kabari wai ma yaya ake haka kabarin lahadi ya ake haka kabarin shakku yaya ake rufe kabari duk za mu zo mu wannan a aikata fa za ka yi mamaki zuwa za mu haka kabari su fitin da guda in Allah so ka ga yaya ake haka kabarin in shakku ne ko ka ga a ɗauka a kamera kamera ta nuna maka in kabarin nan lahadi ne yaya ake yi da in za a saka gawa a aikace ka ga an ɗauko gawa an tura cikin kabarin domin waɗannan abubuwan aka ce a ta'alimu bil fi'li aw ka usul nafsi min ta'alimu bil qawli kai ta jawabi da baki amma a aikace ya fi ga misali duk sanda mutum yanzu ya rugo da gudu yana zuwa kan shi mu ya afta baki ya ji ya buɗe firiji ko ya buɗe randa ya ɗibo ruwa kwat kwat kwat kwat kwat ko da wuta a jiya zuciya jama'a assalamu alaikum lafiya lafiya lafiya lafiya yanzu wannan ba shi da wanda ya zo ce jama'a kishi nake ji wanne ne za mu fi gane jin kishin shi wanda ya aikace ba haka ne ta ga wancan ta doke na jin kishi ba amma mun fahimci ya fi jin kishi fiye da wancan da yake kishi rufi wancan yana wallahi kishi nake ji kishi nake ji amma dai bari dai kishi dai jama'a amma wannan yana zuwa komai da ke da kai sai yake ɗauki randa ko ya ɗauki firiji kai dabba nan da nan sannan kuma da yi jirgin zuka ta ƙaƙƙafe mishi na sai su assalamu alaikum ta ga wannan ya tabbata ya fi jin kishi fiye da wancan Da haka duk sanda za ka karantar ku yi ka karantar ya aikace matan aure ne kuka tara a makaranta ɗan mata ne samari ne mazaje ne yara ne a islamiyya duk babin da aka karanta an buɗe risala an kafa an karanta babin alwala an karanta babin wanka ku nuna musu a aikace kai ne kake ganin haba da Allah alwala kuma an koya mutum a asiyan ruwan nan ai ɗalibi ne bai san ta ba gaba ɗaya sai ka riga ka san ta tuni amma su da bai sani ba yanzu in ka sa mai sai ka ji yana ta yau malami mana wani karatu mai daɗi to wallahi abin da ake so kenan waɗannan yaran waɗannan samarin waɗannan ƴan matan waɗannan dattawan duk in suka koya musu addini wallahi sai ka ga ƙarshen ka kai aikin ka bai kai ka shiga aljanna ba amma sai ka ga koya musu ɗin nan da kuka sai kai ka aljanna yasa akwai falala yasa malaman salaf duk inda mutum ya buga ya buga ya buga sai da sai kafa islamiyya kuma yana koya jama'a addini sabu dan abi waqqas gidansu yana wadin ko inda jami'ar islamiyya take ta madina a yanzu kusan gidan sa'adu ne nan yake karantar da islamiyya na shi nan da yake da zuciya mai kyau ya fara abin na shi har yanzu ana karantar da islamiyya a wurin jami'a na aka yi cikin yanzu to wallahi abin da ake so kenan gama a je a karantar da mutane addini a je ƙauyuka ne birane ne ƙasa arna ne a musulunci da su a koya musu addini annabi sallallahu alaihi wa sallama yake mutumin da ya mutu a matsayin muradati ka je ka aje kanka a wani ƙauye ko a wani wuri ba abin da kake so nuna musu addini har ka mutu a kan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce aikin ka zai ci gaba da gudana har kiyama ta tashi har kiyama ta tashi ladan da aka saba rubuta maka shi za a ci gaba da rubuta maka wani irin lada ne har a farkon wannan hadisin sai annabi sallallahu alaihi ya ce mutum yayi murabaka yini guda da dare guda ma'ana ka je ka zauna wani ƙauye ko wani birni ko wani wuri kana karantar da su addini ko da awa ashirin da hudu yini guda da kwana guda kai yanzu Allah ya ce ya fi mutumin da ya wuni azumi ya ainihin kuma yi kiyamun laili da daddare jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko karanta littafin ahkamul jana'izi gane da ainihin alamat ainihin wato na husnul khatima za ta ga cikakkun bayanai akan wannan shi yasa ainihin sahabbai suke da wannan alheri to kuma sai Allah ya wata wasiya ga irin waɗannan mutanen su sun zauna ba abin da suke karantarwa islamiyya sai taimakawa addini sai Allah yake lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah talakawan nan da aka tare su saboda Allah suka zauna aiki kawai suke saboda Allah la yastati'una darban bil ardi su ba su ma samu damar yawo ba ba damar ya je Kaduna ya je Abuja ya je Jos ya je Lagos ya je Birnin Kebbi yana nan a nan ƙauyen su ba abin da yake so ainihin alheri ko karantar da mutane addini Allah yake a ɗiba a baki a kyautata miki ku ɗinko wannan ya ɗirko riga wannan ya sai takalmi wannan ya sai mai mota wannan ya sai mai gida wannan ya biya min hajji ku taimaka musu Allah ya ce ku ba su domin su ya saba sabuhumul jahilu agniya min at-ta'affufi wawa in ya gansu sai rinka ɗaukar cewa wadata ce ta sa ba ma sa tambaya su ba sa tambaya ba sa roƙo almajirai iri biyu ne don haka Allah yake lissa'il wal mahrum wani zuwa zai ce ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagadago. yayi naci yi naci in kuka hana shi sai juyo ya canza murya naci almajiri naci to duk mai bara irin haka sai ka same shi da naci Allah yake a baki wanda ya kama bakin shi fa shi bai yi roƙon ba ma balle ya naci shi ma Allah yake a baki shi ne Allah yake cewa ya sabahumul jahilu aghniya min at-ta'affufi arifuhum bi simahum yace za ka iya gane su da alamar su me ce alamar su la yas'alunan nasa su ba sa roƙon mutane ilhafan balle su naki su ba su roƙa ba ka san almajiri na da naki da wannan aya aka fahimci duk wanda zai roƙo sai ka mai da naki in ya nuke a masallacin idar da sallah yake jama'a na ya ba aiki sa ne ba madadin ya koma ya zauna sai kuma ga ya tsaya yana kallon ku muna nan ta dai jama'a mun ga ta ga naki kenan to su waɗannan su ba su roƙo ba su roƙon ba balle su na ce Allah yake a ɗiba a ba su su nan su ne malamai suna karantar da ƙira'a suna karantar da hadisi suna karantar da fiqh suna karantar da islamiyya wasu su ma duk suna nan aikin alheri fa ba sai lalle a karatun muhammadiya ba har karatun boko wani yana nan yara ya tattara me yake koya musu ɗinkin keke wani kafintanci wani leburanci duk irin waɗannan sun tara kansu ne domin su ainihin gyara al'umma wallahi kamata ya a zo a agaza musu to abin da yake faruwa shi ne sai a ainihin wato kasa wanda ya cancanta ya rayu wanda kuma ya kamata a kashe shi kuma sai a rayar da shi yanzu irin waɗannan ga sunan kafintoci ne teloli ne ɗinkoki ne masu kaza ne kamata ya sai a samu kiyaman ne kansila ne sai ɗauki kwangila ya ba su mai tsoka sai su inganta sana'a su ƙara ɗibo 'ya'yan jama'a su kawo masa sana'a a sai su su yi wa a bada sai ko yan iska sai karuwai ko kawalai da iske nan don haka sai ka ga waɗancan kamata ya ainihin wato a takura rayuwarsa in ba su furewa amma sai ka ga su an yauƙaƙa rayuwar ta su ke so da ɗan iska ne yaro mashayin ganye da salisu so da ya wuce babban ne mota ya sa bakin gilas saboda iskanci na shi ko ƙasa bai kallo sama ma yake kallo da baƙin gilas kawai ya riga ya gama mannewa da gusto yana bugawa da duk duk duk duk a mota ga 'yan mata ya ba za a tafi jiyar za a yi fati mutanen kirki fa waɗanda suka tsare kansu su sabbin lai suna yaɗa addini suna yaɗa kyawun abubuwa sai ga bakin ka Allah ya shirya da mu yasa in sha Allah jama'a musulmi addini ba shi wannan da ikon Allah muna nan wata rana in Allah ya so za a cika wannan alƙawarin za a yi sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam yaya annabi yake alala za a zo a kwatanta a aikace in sha Allah ta'ala jama'a kun ji kaifiya ta farko yanayi na farko ne da ake shafa kai shine a shafi dukkanin kai a nan ne ga malaman fiqh malikiya suka ce wa masu jami'in ra'asi da shafa dukkanin kai asaniya siffa ta biyu daga cikin siffofin shafa kai مسحه على الإمام sallallahu alaihi wa sallama وسلم ina الإمامة وحدها شافت da annabi yake ainihin wato akan al'imama rawani rawanin shi kaɗai wani lokacin sai zan annabi ya ɗaura rawani idan ya ɗaura rawani sai zan in ya tashi safa a kan yajin rawanin kawai zai safar sai zan ruwan bai taɓa fata jikinsu ba bai taɓa gashin su ba rawanin kaɗai ya safa me dalilin kamalan misali ko ce fa an amur bin umayya daga amur ɗan umayya a zimri wani garzo ne cikin sahabbai ya barin ta kwana in dai za Allah yake ayi kaza sai ne dama shi ya riga ya saba wahala tsohon maciyacin raƙumi ne a daji yake kwana kamar yanzu me yasa kuka ga kiristoci suka ce a yi ƙoƙari a je a kiristantar da fulani da ke daji suka ce saboda mutane ne da suka saba da wahala da sanyi da zafi da damu da fulata fulatani ba gari ya waye duk mamakan sanyi in ya tatso madara ya safe ka ga yana zufa ta abin da ya shafe to irin waɗannan in aka same su in gaskiya suka kama to alhamdulillah ya misalin sunan irin su shehu abdullahi mala abdullah gandu su shehu usman suna na asma'u suna mar jalla sarkin musulmi in kuma kuka ɓatar da irin waɗannan kuka bari aka ɓatar da su sai sun halar da kowa yanzu kuka tafi middle belt ainihin wato jihohin tsakiyar najeriya kenan irin su benue irin su niger irin bangaren su abuja za ka yi mamakin irin farofaganda da kiristoci suke a kan su ga cewa sun mai da fulanin nan kiristoci duk ranar lahadi akwai darasi na musamman na bible da fulanci za a ja baƙi da turanci a yi tafsiri a yi fassara a yi jawabi da fulanci me yasa saboda za ka samu da fulatani duk inda ainihin ruwa ike duk inda ciyawa take nan yake to kuma jihohin tsakiyar nan middle belt wuri ne wanda yake ga ruwa ruwan bai kai yayi yawa kamar kudu ba babu kuma kamfan ruwa kamar nan arewa don haka sai suka tafi suka tare shi ne ko state wajen okene ne wajen lakaja sai ka gansu gashi nan fulani ne amma sun daina sallah musulmi ne sun daina sallah wa ana nan ana nan ne matsalar su shanu sai a je a kafa musu asibitin ainihin dabbobi a rinka ba su magani kyauta a rinka musu kuduna kyauta ba an ja hankalin su sai su zama kiristoci ko gansu ba fulatani ne amma kiristoci to abin da suke yi kenan wannan amurkan dan umayya abdulli wani matashi ne gwarzo daga cikin ainihin matasan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kashe ainihin wancan sahabi wanda yake ainihin waka yana cewa walastu ubali ina uqtalu muslima ala ayyi shakkin kana lillahi masra'i da mutanen makka sai kama su suka kashe ko suka zo ka'aba kofar ka'aba sai suka rafe gawar shi haka suka kafe ta sahabi ne na ubai Ubayd Ubayd al-Ansari eh Ubayd al-Ansari da suka kafe shi haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya zo gare shi sai ga ai wannan wulakanci ne sai ku jama'a a samu wani daga cikin ku yaje wa wannan bawan Allah jana'a kabira fa malam yake nan shi wannan Amr dan Umayya nan da nan yaje haɗu da shi da wani sahabi suka tafi kasar Makka ya lallaka ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan ya rawani ne ama waliyar rufe fuskar shi kamar buzu ya je ya samu abu na lokacin da ya musulunta ba ya samu wani can dutse ya tabba mishi a kayi fitar da shi gefe guda shi nan duk jama'a aka watsa kaza kaza ba a san kowa wannan ba ana nan ana ihu ihu ana bin shi kuma ya sulale tun da ba dan garin makka ne ahli makka abra bi ta'abiya ya bi ta wani lungu kai sai ce inda ka'aba take ya zo ainihin ya haka kabarin nan da nan tun da sahara ta wurin yaki nan da nan ya sauri ya haka kabaru da hannu malam namiji ne ya ɗauko wannan gawa ya marmaza ya sa ta rufe ta ta ce aka zo aka rasa ina kuma wannan gawa ta ba kuma wani ta abu kuma waye yayi to amru dan ubayya kenan abdul shi ne ya rawaito wannan hadisin ka ji ba wai gaba ne kawai sai dai a sarwa karkaɗi jiya ya harba bindiga a ka ji malami ne قال يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصه على إمامته ما زمن الله أنا شافا أكثر ونيسي وخفيه بكما فكتنه hadisi ya rawaito wannan hadisi wasu malam yake sahihi ne wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu al bukhari bukhari ya fitar da shi a mujallad na farko shafi na 246 wannan sa'i da al imam an nasa'i a mujallad na farko shafi na 81 wa ahmad da al imam ahmad a cikin mujallad na hudu shafi na 139 da shafi na 170 da ainihin kara jama'a musulmi kun ji wannan kenan tauqiya ta nawa kenan tauqiya ta biyu ita ce in ka naka rawani a kanka abin da ake nufi da rawani a nan rawanin da ya babu hula a ƙasa ba ta an hana ka sa rawani da hula ba ne amma yanzu ana faɗa maka hukunce hukuncen ne tana iyawa ka ɗaura rawani akan hula in kana bukata daidai ne kuma tana iyawa ka ɗaura rawanin ka babu hula rawanin da ya zama da hula in ka zo sai ka kaɗe hular tun da a hankali za ka kaɗe ka ga har da rawanin suna aje ko ka shafi kanka kamar yadda aka gabatar da farko ɗin sannan ka kawo hular ka na ɗaura da rawanin sai ka aza a kai zama mun gane amma rawanin da ya zama shi yadin ne ka bi ka nannaɗa kanka da shi shi ne in ka zo kai ka dangalo ruwa sai ka ainihin shafa yajin rawanin ka dawo da shafa shi ke nan aiki asalisa siffa ta uku nafsuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama Alam nasiyati wal imama shafar kai da annabi yake yi sai ya shafi annasiya annasiya shi ne gashin makankaɗa, gashin da ke gaban goshi furlak sana da goshinka gashin farko yake kira gashin makankaɗa. ya annabi yakan ɗaura rauni kamar da mu gabatar ko gashin ya ƙullo haka ko ko zan yi shafa kan wannan gashin ko kuma ya ka shafa akan rawani mu dalili sai ce fa'anil ta bin sa'uba daga magura ɗan shi kuma wani jangar zangarzo ne bodyguard na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi sulhun hudaybiya da ta bin sa'uba ya kai abin nan na arna fashe dan ta tafi ko tsaya akan annabi da takobi ya gari kan sakalin haka zauna ana rubuta sulhu ana rubuta sulhu to laraba suna da wata ɗabi'a in zance zance tsakanin ka kai da balarabe ko babanka ne ko surukinka ne suka rinka ɗan zan gome ka haka wannan ba hadisi ba ne na sunna da aka ce ba sun a'a laraba al'adar laraba ce adab ne literature ne muke faɗi yanzu laraba ɗabi'a su ce ko surukin ne ya zo hira da ki in aka zo wata magana ko ga surukin rai ya ɓaci ko kaza kaza ko kuma ya ga ana cikin wani annabi sai ɗaurin ka zan gome surukin haka <laughs> wannan al'adar laraba ce in ka je kawai jirgin da suka ce albani yake a shi ina fatan mun gane to shi nan ana cikin rubuta sulhu sulhu ya eh, sulhu sai wancan kafiri wakilin arna sai kama jemin annabi yana ja haka yana ɗan ja yana wasa da shi shi ne shi mugoro ta gina shi uba ya sa hannun shi ya kaɗe yake gona faɗa ja ba to mugoro ta bin su uba jar guard ne guda domin dama su galibin su ‘yan ta'adda ne a jahiliya irin su mugoro ta gina shi uba irin su umar ku ne sun shaƙin ɗan tauri ne ɗan daba kuma wallahi ina son ku gane wallahi duk wanda zai da'awa kai ya manta da ɗan taurin nan da ɗan daba ya jawo su a jika ya musuluntar da su ya nuna musu addini saboda su za su saka uban kowa za Allah ha addu'a wurin kai Allahumma izza haza din da ahad al umarni, Allah ka ɗaga wannan addini da ɗaya daga cikin umar guda biyu ko umaru ɗan Khattab ko umaru Abu Jahal waɗannan fitsararru ne a jahiliya ba su saka kowa a ƙarya garin maka duk wanda ya mutu za su maka mai dukan tsaya ya turo ya kuma su zara takobi ba su saka kowa a maka to waɗannan suka karɓi musulunci to haka in dai a kan da gaskiya ne ba za su ji saka kowa ba ana nan sai umar ya musulunta addu'a annabi ke aiki a kan tun da garin da umar ya musulunta ba a sake sallah a ɓoye ba yake muna kan gaskiya ta su bayyana ƙarya ne mu ɗaya gaskiya a fito kowa ya yi hijira a ɓoye amma ina a sarari sai da yanzu a yaki na yi cewa sai ce ko mutanen makka in ɗan haɗa da zai fita zai fi muhammadin madina idan da wanda yake da magana mu haɗu da shi wannan bayan gari dan wajen karin kubanni <laughs>